wasan da aka fafata na gasar cin kofin kalubale na kasar ingila wato fa cup na shekara 2017 zuwa 2018 a ranar juma'a 5 ga watan janairu na shekara 2018 kungiyar kwallon kafa ta liverpool ta doke everton da kwallo biyu da daya manchester united a gida ta doke derby county da kwallo biyu da nema a ranar asabar kuwa kungiyar kwallon kafa ta playwood town ta tashi canjar babu ci tsakaninta da leicester city sai kungiyar kwallon kafa ta middlesbrough ta doke kungiyar kwallon kafa ta sunderland da kwallo biyu da neman. manchester city ta lallasa bolle da kwallo biyu da daya sai kungiyar kwallon kafa ta cardiff city ta tashi canjar tsakanin da kungiyar kwallon kafa ta mansfield town Bournemouth a gida sun tashi can jaras biyu da biyu tsakaninsu da Wigan Atlas sai kungiyar kwallon kafa ta Coventry City ta doke kungiyar kwallon kafa ta Stoke City da kwallo biyu da daya Wolverhampton a gida ta lallasa Luton Town da kwallo uku da daya sai Aston Villa ta sha kashi a hannun Borough da kwallo uku da daya fulham kuwa bata ji daɗi ba hannun southampton da kwallo ɗaya mai ban haushi a gidan fulham watford ta lallasa kungiyar kwallon kafa ta bristol city da kwallo uku da nema sai kungiyar kwallon kafa ta doncaster roberts ta sha kashi a hannun rochard da kwallo ɗaya mai ban haushi Brambot kuwa ta sha kashi ne a hannun North County da kwallo ɗaya mai ban haushi sai kungiyar kwallon kafa ta Exeter City ta sha kashi a hannun West Bromwich da kwallo biyu da ɗaya kungiyar kwallon kafa ta Millwall ta lallasa kungiyar kwallon kafa ta Barnsley da kwallo hudu da ɗaya sai kungiyar kwallon kafa ta Queen's Park Rangers wanda ta sha kashi hannun Milton Keynes da kwallo ɗaya mai ban haushi Blackburn Rovers ta doke kungiyar ta sha kashi hannun Hull City da kwallo ɗaya mai ban haushi Bolton Wanderers ba ta da daɗi ba a hannun kungiyar kwallon kafa ta Huddersfield Town ta doke ta kwallo biyu da ɗaya sai kungiyar kwallon kafa ta Yelby Town ta samu nasara akan kungiyar kwallon kafa ta Frankfurt da kwallo biyu da nema kungiyar kwallon kafa ta stevenage kuwa ta tashi can jaras ne babu ci tsakanin da kungiyar kwallon kafa ta Radiant sai kungiyar kwallon kafa ta Preston North End ta samu nasara akan kungiyar kwallon kafa ta Wycombe Bay Wanderers da kwallo biyar da nema kungiyar kwallon kafa ta Birmingham City ta doke kungiyar kwallon kafa ta bottom Albion da kwallo ɗaya mai ban haushi so Norwich City suka tashi can jaras babu ci tsakaninsu da Chelsea a jiya lahadi kungiyar kwallon kafa ta newfoot conte ne ta doke kungiyar kwallon kafa ta leeds united da kwallo biyu da ɗaya sai kungiyar kwallon kafa ta chevy town ta tashi babu ci tsakaninta da kungiyar kwallon kafa ta west ham Tottenham a gida ta doke kungiyar kwallon kafa ta Wimbledon da kwallo uku da nema sai kungiyar kwallon kafa ta Nottingham Forest ta lallasa Arsenal da kwallaye hudu da biyu. a yau kuma za a buga tsakanin kungiyar kwallon kafa ta britain and hof albio da kungiyar kwallon kafa ta crystal palace da misalin karfe 9 saura kwata na dare agogon nigeria niger kamaru da kasar chari idan muka leka kasar spain ko bangaren la liga na shekara 2017 zuwa 2018 a wasannin mako na 18 a ranar asabar da ta gabata kungiyar kwallon kafa ta sabiya ta sha kashi a hannun real madrid da kwallo biyar da uku atlantico madrid ta doki getafe da kwallo biyu da ɗaya sai kungiyar kwallon kafa ta valencia ta samu nasara akan gerona da kwallo biyu da babu sai las palmas ta sha kashi a gidanta eba ta biyu ta doki ta kwallo biyu da ɗaya a jiya lahadi ko kungiyar kwallon kafa ta leganes ne ta ta doki real society da kwallo ɗaya mai ban haushi barcelona a gida ta lallasa labente da nema atlantico bilbao kuwa ta samu nasara kan alabes ne da kwallo biyu da nema sai kungiyar kwallon kafa ta villarreal su kai sulhunta ɗaya da ɗaya tsakaninsa da deportivo la corona celta vigo a gida sun tashi canjar biyu da biyu tsakanin da real madrid a yau kuma kungiyar kwallon kafa ta malaga za ta karɓi bakuncin kungiyar kwallon kafa ta espanyol a gasar ta la liga mako na sha uku da misalin karfe tara na dare a gugun najeriya nijar kamar da kasar chad a ɗaya labarin kuwa shugaban ƙungiyar alƙalai masu wura wasanni na ƙasar ingila mark reilly ya ce bugun daga kai sai matsadan gida da aka ba wa ƙungiyar ƙwallon kafa ta west bromwich a gasarsu da ƙungiyar ƙwallon kafa ta arsenal wanda suka yi wanda mark den ya hura gaskiya wannan huri da ya ba da penalty nan ta dace ba bisa bincike da suka yi sai dai a wannan dalili haka har ma ya janyo mai horar da kungiyar kwallon kafa ta arsenal din sakamakon maganganu da ya yi mara daɗi wa alƙalan wasan ya sa aka dakatar da shi a wasanni uku na tsayuwa a kan layi a yayin da arsenal suke fafatawa haka kuma an ci taron safan dubu arba'in a wannan karo kuma ranar talata gobe idan Allah ya kai mu zai sake fuskantar wata tuhuma da ake masa a wasan da suka yi da Chelsea inda Hassan Wenger ya nuna bacin ransa yi kalaman da ba su dace ba hukumar Everton ta ce za ta ci gaba da bincikansa don ganin cewa an gyara tsari na furi a cikin ko kuma tsari na haurawa kan alkalai a lokacin da ake fafa ta wasan idan muka leka bangaren sayar da da wasan kwallon kafa ta duniya ko philip cotunho na kungiyar kwallon kafa ta liverpool ya tattara kayansa zuwa kungiyar kwallon kafa ta barcelona kan kudi fam miliyan 145 kimanin euro miliyan 160 kwatankwacin dala 190 dala miliyan 192 ya kuma rattaba hannu ne na tsawon shekara biyar da rabi inda yanzu haka ya tafi domin duba lafiyarsa kafin fara fafatawa a kungiyar ta barcelona ita kuwa ta real madrid ta ce yanzu abubuwan da ke gabanta na hada hada shine ta ɗauko wayannan 'yan wasa Eric Hazard daga kungiyar kwallon kafa ta Chelsea da ya mai tsaron raga na kungiyar kwallon kafa ta Chelsea Courtiers sai kuma dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta Tottenham mai suna Harry Kane dan shekara 25 da haihuwa wanda ya zama gwarzon zakaran kwallaye a shekara ta 2017 daga bangaren premier league zuwa bangaren yankin nahiyar turai iya abin da ya sauka kenan a labarin wasannin namu na yau huta lafiya